يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله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 wanda cikin rahmat da ne da ikonsa ya babu dama na ci gaba da karatu cikin wannan littafin na babban malami abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya sama suna al'adabin mufrad a yau tara ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya daidai da 21 ga watan biyu shekara 2021 a yau insha Allah za mu tashi tare da al'imamun bukhari a babi na 143 hadisi na 305 inda imamul bukhari ya ce babu ma yajibu min aunil malhuf babu ma yajibu min aunil malhuf babi wanda zai yi bayani akan ma abinda abin abinda yake wajaba min aunin malfu na taimakon wanda ke neman agaji taimakon gajiyayye wanda ke neman agaji masu wajibi ne a taimake shi shine almalu imamul imam al-bukhari ce haddathana al-uwaisi da uwaisi abdul aziz بن عبد الله كنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد يجي عبد الرحمن بن أبي الزناد يا بام wanda idan ina ji hadisin nan ya gabata shan a baya sai dai a wurin imamun bukhari ya karɓo shi ne ta hanyar ismail bin abi huwai ya karɓo shi ne ta hanyar ismail bin idan mutum bai farga ba sai doka ko isma'il bin abi uwais shine al-uwaisi amma ba shine ba al ɗaya daga cikin malamai imam bukhari ne wanda ya karbo hadisai da ɗan dama daga gare su a cikin sahihul bukhari abdul aziz bin abdullah al shi kuma yace haddathana abdurrahman bin abi zinad yace abdurrahman ibn abi zinad ya ba mu labari wanda shi ibn abin zina da malamai sun sanyi ta kai kawo a kan shi wasu suna cewa da ifi da wasu suna cewa a'a sika ne amma akwai wani wanda ake cewa musa ibn salama da ya taba zuwa garin madina ya je gurin imamu malik imamu da hijira ya ce masa na zo garin madina ne don yi karatu a gurinka in kuma yi karatu gurin duk wani wanda ka mini irshadi da in je gurin shi yi karatu sai imamu maliki ya ce masa alaika bi ibn abin sinat ka je kai karatu gurin ibn abin sinat to wannan shaida ne wanda ya ishe shi ya zama to tawfiki gare shi kan cewa lallai mutum ne wanda za a iya izina da iliminsa saboda cikin malamai da suke bayani a game da mazajen hadisi a garin madina to da zaran an ce imamu maliki ya yi taskiyar mutum to shine kankat saboda imam malik ya ce shi ya haɗu da mutane saba'in a garin madina kowanne daga cikinsu da za a ce masa an baka hakkin bai tilmani to ya cancanta zai iya rikewa ya ce amma ban karɓi ilimi a gurinsu ba saboda ba su da ahaliya ba su cancanci a karɓi hadisi a gurinsu ba to kaga imam malik mai mutum ne mai tsantseni wajen riwayan hadisi to tun da har ya ce ka je kai karatu gurin ibn abin zinad ya nuna kenan amintacce ne kola an ya ce daga mahaifinsa kola an urwa ya ce daga urwa urwa bin zubair kola an abi ya ce daga abu murawih wanda abu murawih an yi sabani kan suhubarsa wasu sun ce sahabi ne wasu sun ce ba sahabi ba ne amma an haife shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kola an abi dharr abu murawis ya ce daga abu zarar gifari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ilan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu dhar yace an tambaye annabi kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ayyul a'mali khairun wai cikin ayyuka wani aiki ne yafi alheri qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace imanun billahi yin imani da Allah wa jihadun fi sabili da kuma yin jihadi a tafarkin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sanya imani ya zama aiki imani aiki ne wannan raddi ne ga wata kungiya da ake ce ma murji'a wa'anda su suna cewa aiki baya cikin imani imani wani abu ne aiki ba shi da alaka da imani don haka idan mutum ya yi imani aikinsa ko da zai yi irin aikin fir'auna na barna to ba zai tasiri kan imaninsa ba la ya buru ma'al imani zambun suna cewa imani zai cutuwa wai dan mutum ya aikata laifi wanda wannan ya saba ma abinda ahlus sunna wal jama'a suke akai na cewa imani yana karuwa yana raguwa ayyuka suna cikin imani a lokacin da mutum ke kara ayyukan kwai to imaninsa na karuwa a lokacin da yake aikin barna imaninsa na raguwa wannan shine abinda qur'ani da sunna suka tabbatar saboda irin wannan hadisin ayyul a'mali khairu wani aiki ne yafi alheri annabi ce imanun billahi yin imani da Allah wato amalul qalbi ne wancan wa fi sabilihi da kuma yin jihadi a tafarkin Allah wanda amalul jawarih shine wannan wanda su ne kusan suka fi kowane aiki muhimmanci abin da yake cikin zuciya da abin da gabbai suke aikatawa qala fa ayyu riqabi afdal matambayin ya kara tambaya yace ya manzon Allah ayyu riqabi afdal cikin wuya cikin bayi da ake da su idan mutum zai yanta wuya wani wuyan ne yafi falala tun mutum na sai yanta bawa kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace aghlaha thamanan shine wanda yafi kowanne tsada ba wanda yafi tsada wa anfasuha inda ahliha kuma yafi daraja a gurin masu shi kada mutum ya je ya ce yana neman ya yanta bawa amma ruwa ruwan bawa ba wanda bai da wani kima bai da daraja dama masu shi ma nema suke su rabu da shi mutum sai ya je yan shi ba shine ba ya zamanto mutum ya yi abin da ke da daraja da kima idan mutum yanzu ya sadaka ya zama to yi sadaka da abu mai kyau wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa bi akhihi illa an tughmidu fi kada lokacin da mutum zai sadaka yana neman abin da shi ma kanshi ya gaji da shi sai ya bada shi in ya lalubi aljihun shi ga ko wani naira biyar da ya nemi ya kashe ya kasa kashewa sai ya bada shi kashi asusun magallaci to kaga mutum wanda ko da za a bashi shi kanshi ba zai karba ba Allah baya san irin wannan sadaka lan tanabu bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun shine zaman to mutum ya danta bawan da ke da daraja da kima a gurin mutanensa masu shi qala matambayin sai yace afara'aita illam a ba'd al-amal ya da ba ni labari idan na kasa aikata wasu daga cikin ayyukan nan me zan yi kola tu'inu da'i'an aw tasna'u li akhraqa tu'inu da'i'an ka taimaki mabukaci ad-da'i'u wanda ke da iyali yana kuma cikin talauci gashi yana da iyali gashi cikin talauci shine adda'i yana da iyalai wanda shine ya kamata ya kula da cin su da shan su da tarbiyyar su da sauransu amma gashi gajiyayye ne mabukaci to ka taimake shi wa tas aw tasna'u li akhraq ko kuma ka saman ma wanda ne da sana'a sana'a al akhraq ana nufin wanda ke kaman ahmad wanda bai da mawayo bai da sana'a shi kawai shi ma zaune ne to ka saman masa sana'a ya zama to shi kanshi na iya dogaro da kansa annabi ce kai haka akwai riwaya da ta zo tu'inu sani'an ka taimaka ma mai sana'a sani'a wanda shi asali yana da sana'a amma akwai gajiyawa kila yana da kasuwanci kila akwai abin da yake amma ba shi da kayan aiki sai ka sayi masa kayan aiki kila sai da ne amma ba shi da keken dinki sai ka sayi masa keken dinki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimaka ma mutum da irin wannan taimakon idan ba za ka iya wayancan ayyukan ba kaga wannan na kwadaitar da mu ya zama to ana taimaka ma mutane ta yadda za su kafu su tsayi da kansu shi yasa na daga cikin eh, maqasid na shari'a wajen shar'anta zakka ya zama to an ba ma mutum abin da zai iya tsayuwa da shi shi ba a kacaccala shi ba a bashi abin da tsakanin yau zuwa gobe ya riga ya gama da shi ba shine makasudin ainihin eh, zakka ba kamar yadda yake a nan gurin mutum ya taimaka ma wanda zai iya tsayuwa da kanshi sannan qalam yace masa mai yace afara'aita in da'ustu ya rasulullahi ba ni labari to idan na idan na gajiya fa idan ba zan iya wannan ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tad'u an-nas min ash-sharri ka hutar da mutane da ka fa ha sadaqa saboda ka kame daga sharri shi ma sadaka ne tasaddaqu tasaddaqu tasaddaquha ala nafsika wanda kayi wa kanka sadaka ne ya zama to mutum ya kame harkarsa ya kame hannunsa daga mu mutane shari wanda ko da shi muna faɗi ba zai cutar da kai ba abinda ka san in ka fade shi ko da ka dace ba lada za a baka ba amma inda za ka yi kuskure za ka samu zunubi mutum ya guje ma irin wannan abin mummunan zato ya da maganganu waɗanda babu dalili a kansu musulmi ya kiyaye harshensa da hannunsa harshen sa abin da yake faɗi game da mutane to kaga wannan gabaki ɗin sadaka ne wanda hadisin nan ya gabata sannan imam bukhari ya haddasa na hafsu bin umar kimamin hafsu bin umar ya ba mu labari qala haddathana shu'ba yace shu'ba bin al-hajjaj ya ba mu labari qala akhbarani sa'id bin abi burda yace sa'id bin abi burda malamin mu ya bani labari jikan sahabi qala sami'tu abi yace naji mahaifina abu burda yaran sahabi kenan yuhaddithu an jaddi yana ba da labari daga kakana wato abu musa al-ash'ari sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaro ne yake karban hadisi daga mahaifinsa daga kakansa man rawa an abihi an jaddihi saboda haka yake an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi kawai yake ala kulli muslimin sadaqa akwai sadaka akan kowane musulmi akwai sadaka akan kowane musulmi kola sai ya ce a fara'aita illam ya ji abu musa ya ce sai ya ce to idan kuma bai samu abin da zai sadaka ba kola falyamal ya yi aiki falyan fa'anastahu ya taimaki kansa wani ya tasadda ya yi sadaka mutum bai da abin da zai sadaka da shi to ba cewa aka yi je ya rinka roƙo ba don zai yi sadaka a'a je ka yi aiki in ka yi aiki ka samu kuɗi sai ka amfanar da kanka ka yi sadaka haka sabon mu Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaya daga cikin su ila ji Abu Mas'ud ne ko wani ɗaya daga cikin sahabbai da kamar da Imam Bukhari ya kawo yake cewa na ga lokacin da annabi na tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu mu yi sadaka yace mutum ba shi da abin da zai yi sadaka da shi sai ya je ya yi dako zai je ya yi dako don ya samu kuɗin da zai yi sadaka in ya samu kuɗi sai zai ba da sadaka ya ce amma yau na ga ɗaya daga cikin mu yana da dinari dubu a wancan lokacin da ake cewa a yi sadaka babu sai mutum ya je ya yi aiki ya yi ƙwadugo sannan ya samu abin da zai iya sadaka ne ka duba ba zai je ya yi aiki na dan ya ciyar da shi ba a zai je yayi aiki ne don ya samu kuɗin da zai yi sadaka da shi ba ta batun ci bane da sa kaya da sutura da sauransu a'a su sun wuce wancan marhalar mutum yana tunanin zai yi sadaka ba shi da shi bai ma yarda cewa to wani zai ce ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha su ba su zama a nan sai sun je sun yi aiki sun samu kudin sannan su zo su bada su yi sadaka kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya je ya amal ya aiki fa yanfa nafsuhu duk waɗannan asar da muke karantawa babu abin da suke nuna mana face mutum musulmi ya zama to mai nema kada ya yarda da cewa kullun hannun shi a kasa yana roƙo yana neman a bashi ya zama to shi ma yana fafatukan nema ya kuma dogara ga Allah ya san Allah ne mai bada ba in ya nema ya samu fa biha wa ni'ma in ya nema bai samu ba ya gode ma Allah ya san haka ne alheri gare shi amma musulmi bai zama cikin rauni yana neman kullun a miƙa masa a bashi shi yasa in ka dubi yadda muke Saboda addini yana kwadaitar da sadaka amma kuma yana kwadaitar da nema abubuwa ne dole ne ya zama to akwai tawassuki addini na neman mutum ya zama to mai nema neman halal shi duk da yana kwadaitar da abada sadaka kaga idan kowa na nema masu sadakan su ne za su fi yawa masu karɓan sadakan su ne za su yi karanci amma idan ya zama to an koya ma kowa kawai ya zona ya rinka jiran sai an kawo sadaka an kawo zakka to akwai matsala shi yasa ƙarin masallatan mu ma wani lokaci sai an sake dubawa ya zama to duk sanda za a yi wani abu sai an je ana nema ana bara ana nema ana bara ana nema ana bara a je a samu mutanen da su kansu ma ba su ma yarda da abin da ake cikin masallatan ba su ne za a je a roƙe su su ba da wani abu wanda inda masallaci suna so akwai wanda suke da tsarin da masallaci take masallaci ke ɗaukan nauyin mutane ba mutane suke ɗaukan nauyin masallaci ba masallacin ya yi ƙarfin da zai iya ɗaukan nauyin mutane masallaci na yana yana yana ɗaukan nauyin cikin mutane yana ɗaukan nauyin eh, cin abincin wasu yana ɗaukan nauyin al'umma ko makka da madina yanzu masallatan nan ba wai suna jiran wai sai an kawo kuɗi ba ne akwai abin da ke kawo kuɗi ga masallatan wanda tsari ne ake bukata ba wai a zo na kullum fi sabilillahi ana neman dubu goma yanzu sai an yi sati ɗaya ana neman dubu goma sai dai idan Allah ya sa aka dace wani ya kawo dole ne mu rinka neman da zamu yi tsarin da zai nuna cewa muna amfani da karatun addini a matsayin mu na al'umma da kuma ɗaiɗaikun afrad yace qala afarata illam yastati aw lam ya lam Ya ce ka bani labari idan ya kasa ko bai aikata haka ba fa qala li yu'ina dal hajat al mahluf al malhuf yace to yace miki mabukaci al malhuf mai neman agaji qala afara'aita illam Ya ce to idan ba zai iya wannan ba fa aw lam yaf'al ko bai ma aikata wannan ba wanne ne kuma zabi da yake da shi qala fal ya'mur bil ma'ruf yace ya rinka umarni da kyakkyawan ayyuka qala afara'aita in lam yastati' to idan ba zai iya ba kuma fa aw lam yaf'al qala yumsik 'an ash-shar to ya kame daga shari kada yin shari fa innaha lahu kamewa daga shari ma sadaka ne gare shi dan haka haka musulmi kenan bai da wani uzuri da ya ce shi ba zai sadaka ba ala kulli muslimin sadaqa maksudi kenan sannan imam bukhari ce babu man da'a Allah an yuhassina khuluqahu babu da ke bayani akan wanda ya roki Allah an yuhassina khuluqahu cewa Allah ya kyautata halayensa Allah ya inganta halayensa saboda eh, kamar da muka karanta a baya babu abin da ya fi nauyi kan mizani irin kyawun halaye to kuma ba ikon mutum bane ba iyawon mutum bane annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yakan yi addu'a Allah ya kyautata dabi'unsa Allah ya kyautata halayensa kamar yadda karatu ya gabata nan gurin imam bukhari haddasa na muhammad bin salam muhammad bin salam abu abdullah bin kalbi al-bukhari قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري يقول مروان بن معاوية الفزاري يا بام الأباني مروان بن معاوية الفزاري duk da tsika ne amma an ce yakan yi tajiri yakan cancanza sunan malamansa sunayen malamansa idan ya karbi hadisi gurin mutum sai ya canza sunan shi ya ambace shi da wani sunan da ba za a gane shi ba abinda malaman hadisi suke kira tadlisu shuyukh misali yanzu kila ni yanzu mutane sun sani ne da Abu Ubaida amma ina da yaro sunan shi Muhammad da ba kawai sai na kafi hadisi gurin Abu Ubaida sai ce na kafi hadisi gurin Abu Muhammad shi ke na mutane sai zuwa zo na fitin sai waya Abu Muhammad amma kuma Abu Ubaida ne ba a sani ba to irin wannan mutumin yakan iya sa mutane su rasa gane waye malamin shi saboda ya saje shi ya sanya shi cikin adadul majahid sai da ba za a gane shi ba to amma nan gudu sai ce an abdurrahman bin ziyad bin an'am to kaga ya fito da sunan shi complete babu matsalar tadlisi a nan gudu yace malamin mu abdurrahman bin ziyad bin an'am ya ba mu labari al-ifriqi kenan wanda yana cewa shine farkon lokacin da musulmai suka samu budin ifriqiya yace shine farkon wanda aka fara haifa ga musulmai a ifriqiya abdurrahman bin ziyar bin Al'am, sai dai ifi ne malamai suna rauni nashi mutumin kirki ne mutumin kware ne amma su ana rauni nashi ne ta fuskar haddasa yana kuma da hadisai masu yawa wanda ga ɗalibai dai idan mutum na son bincike a kan shi akwai maganganu masu ƙarfi a kan shi wanda in mutum ya dube shi ta wani fuska za a iya karfafan al'amarin shi saboda waɗanda suka rayu da shi a gare shi duk suna cewa yana da ƙarfin hadda yana da hadda yana da karatu fika ne da sauran fi yi amma wasu mutane na wani gari irin su imamu yahya ibn sa'id wa qassan su ahmad ibn hanbal duk sun rauna nashi to wani lokaci idan aka duba yan garin mutum sun ce fika ne wasu yan garin sun ce da ne to kaga sai an sake nazari an duba amma abin da ya tabbata yanzu shine cewa da ne a iya samun wani ɗalibi mai karfi ya kutsa ciki ya yi bincike ya ce to na gano wannan mutumin ba da ifi ba ne kaga shikenan hadisansa da aka rona na sai a inganta su man azzada fa huwa yuqimu shi ya ruwaito shi wanda ya kira sallah shi shine yake da hurumin ya tada iqama hadisi abdurrahman bin jarir bin an'am to yace ana abdurrahman bin rafi at-tanuhi qadim ifriqiya yace daga malamin sa abdurrahman bin rafi at tannuhi shi ma yana daga cikin lokacin da aka bude ifriqiya umar bin abdulaziz a zamanin shi sai ya tura wasu mutane goma ya ce je su karantar da al'ummar ifriqiya to shi wannan bawan allah abdurrahman bin rafi a tannuhi yana cikin mutane goma da aka tura mutum ne shi ma yana da karatu amma ibn hibban ya ce duk riwayar da ya zo ta hanyar abdurrahman bin ziyad bin an'am ta hanyar abdurrahman ibn rafi a tannuhi to munkari ne kaga wannan isnadin ya fi tsanani kenan cikin raunin riwayoyin Abdurrahman ibn Ziyad قال أنا عبد الله بن عمرو mun karbo daga عبد الله بن عمرو بن العاص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita yin addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka as-sihha ya Allah ina neman ka ka bani lafiya wato lafiya na jiki salamatun jasad ya mutum mutum na da jikinsa ya kubuta daga cututtuka da ciwo da raɗaɗi da wasu abubuwa na jiki shine asiha ina neman ka bani lafiya wal ifbata ina kuma ka neman ka azurta ni da kamun kai ya zama mutum na iya mallakan kansa daga sha'awa bai bibiyan sha'awa bai bibiyan abinda zuciya ke kira zuwa gare shi yana iya katange kansa daga abinda zuciyarka ke so wal amanata ina neman ka ka bani amana wato in iya tsare amana amana da tsakayi tsakanina da kai amana da tsakayi tsakanina da bayina bayinka ya zama to ina take tsare amana nan amana da ke tsakanin mu da Allah shine tauhidi amana da ke tsakanin mu da bayin Allah shine duk abin da mutum ya karba na amana ne da musu wa husnul khuluq ina kuma roƙon ka bani halaye masu kyau ka kuma bani yadda ka bani ikon yadda da kaddara idan ka kaddara mini abu ka bani ikon yadda da shi. akwai bambanci tsakanin yin haƙuri da ƙaddara da kuma yarda da ƙaddara mutum na iya haƙuri amma ya ga cewa ya dai haƙuri ne ba zai ce komai ba amma yana ganin dai ba dai haka aka so ba amma yarda da kaddara shine bacin mutum ya yi haƙuri ya kuma san cewa ƙaddaran nan alheri ne saboda Allah ba zai kaddara masa abin da ba alheri ba idan ciwo ne idan rashin lafiya ne idan rashi ne na wani abu ya san alheri ne saboda aka an takarhu shay'an wa huwa khairul lakum sai ya bi abin ta fuskar alheri saboda duk abin da zai samu musulmi na cuta wanda bai so yakan zama to masa ne kafara da kuma ɗaukar a ranar tashin kiyama shi yasa muka samu kamar da zamu zo makaranta can gaba sahabbai wansu idan abu ya same su sukan ji daɗi idan Allah ya jarabce su ko a jikin su ko da talauci ko wani abu sai su rinka ma Allah godiya sama da wani daga cikin mu da za a bashi dukiya yadda zai yi godiya ko idan Allah ya jarabce su da rashin lafiya sai ka ga suna godiya saboda ba duniyar suke kallo ba lahira suke kallo sun san rashin lafiyar nan alheri ne gare su wanda inda mutum zai koma ran tashin kiyama ya ga abin da aka adana masa cewa ka yi rashin lafiya ka rasa aikinka ka yi talauci ka ji yunwa ka yi kaza ka yi kaza ya ga abin da Allah ya adana masa na ladaddakin nan da sai ya yi burin a ce bai ma samu zama lafiya a duniya ba to kaga su ta wancan fuskar suke kallon shi ba ta cewa ina jin zafi yanzu ko abin da nake halin nake ciki bai mun ba a su kallo take menene aƙiba na wannan yanayin da take ciki amma wannan istinadi kamar da muka bayani istinadi ne wanda ya yake da rauni sanai imam al-bukhari ya hadathana haddathana salam qala hadathana ja'far ja'far bin sulaiman al-dubai malama abdul razzaq to sai shi'a ne ja'far bin sulaiman al-dubai kuma shi ya tasiri kan imam abdurrazak as-sana'ani ya dan shigar da shi cikin ci qala an abi imran daga abi imran al-juni wanda mun yi eh, karatu akan sa ina ji ko satin da ya wuce ne abdul malik bin habib qala an yazid bin babanus yace ya karbo hadisi daga yazid bin babanus yazid bin babanus yace dakhalna ala aisha mun je gurin aisha yazid bin babin yazid bin babanus malamai suna cewa majhuli ne amma ibn hajar al-asqalani ya ce makabuli ne saboda ba shi da wani ɗalibi a duniya in man da abi imran al-juni wannan kuma ba shi da wani malami a duniya in man sayyida ta aisha radiyallahu anha to kaga irin wannan mutum ba a san shi da neman ilimi ba kenan sosai to amma hasali ya kamata a ce masa ne majhuli amma ka'idar hafiz to da dama in ka bibiye shi idan ya zamanto mutum tabi'i ne bai cika itlaqin majhuli akan sa ba sai ya ce masa makabuli wato ana karɓar hadisinsa sa in aka samu wanda ya karfafe shi amma idan ba a samu ba ko hadisin sai ya zama to yana da rauni saboda haka wannan isnadin shi ma yana da rauni yace mun ce yace da kalna ala aisha ta fakulna mun je gurin ummu na aisha sai muka ce ya ummul mu'minin ya ke uwar mu'minai ma kana kullu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayaya halaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance qalat sai wai ummuna aisha ta tace kana khuluquhu alquran halaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tamkar alqur'ani abinda Allah ya umarni da shi cikin alqur'ani abinda ya hani da shi cikin alqur'ani shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake aikatawa yake hanuwa abinda aka umarce shi ya aikata abinda aka hane shi ya hanu wannan shine halaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taqra'una suratul mu'minin tace kuna karanta suratul mu'minin kun haddace suratul mu'minin qalat tace iqra qad aflaha al mu'minun yace ku karanta wannan sura qala yazid yazid bin babanus yace fa qara'tu qad aflaha al mu'minun sai na karanta wannan suran qad aflaha al mu'minun ila li furujihim hafizun sai na karanta shi zuwa inda Allah yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun قالت ويتي عائشة تتيا هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى تجي أمنا الله صلى الله عليه وسلم يدعى الله سفنت مؤمنين أشكي وانشي السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللقو مؤردون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزوالهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدومين وإن آرين ويسوني أبي أمنا الله sallallahu alaihi wa sallam wanda abin da ya inganta shine khuluquhu alquran qur'ani gabaki ɗayan shi shine tabi'un manzon Allah shine halayen manzon Allah irin kudil afwa wa'muru bil urfi sai afwa kai umuni da kyakkyawan aiki irin ka eh, da azahum wa tawakkal ala Allah wa'annan irshadat din da qur'ani yayi to su ne tabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya zama to an dunkula cikin wa innaka la'ala khuluqin azim kaga bai kamata a ce an iyakance su cikin waɗannan lafazan ba cewa waɗanda suke da sukuni suke da kushuɗi a cikin sallah masu nasuwa cikin sallah wallazi da kuma anin lagu ma'uridun waɗanda suke kau da kai أنا قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون أنا رجعت لا كوما بيانهم أي بيوتي نمبا wanda suke wanda suke da khushu'i cikin sallah wanda mutum in ya tashi zuciyarsa tana da nutsuwa jikinsa na da nutsuwa shine al-khashu fi salati baya harakat kuma zuciyarsa tana da nade gabansa ma suna nutsuwa shine wanda ke cikin wanda ke khushu'i cikin sallah sannan walladina hum anil lagwi mu'ridun suna kauda kai daga duk abin da bai da amfani zance wanda bai da amfani na duniya ko lahira ba sa shigar da kansu ciki duk wani abin da mutum da ya faɗa ya zamanto ba amfanin duniya yake da shi ba ba amfanin lahira yake da shi ba ana ce masa lagu to ne yana kawo da kai baya baya hulɗa da irin wannan mutum ya zo na social media ya ta maganganu wanda ya san cewa ba shi da amfani a duniya ba shi da amfani a lahira wani kawai iya burinsa ya sa mutane dariya saburi burinsa kenan ya sa mutane ko da shi ta dariya in yi rubutu ya sa mutane dariya in yi aika wannan ya sa mutane dariya to kaga wannan lagawu ne waye ya saka wallazina hum anil lagwi mu'ridun sannan wallazina hum lil zakati fa'ilun suna ba da zakka sannan wallazina hum li furujihim hafizun ba sa aikata alfa suna tsari ainihin al'aura suna tsari farjin su su ne iya abinda ya karanta sai ta ce wai haka za ka na hulku rasulillah wani asar ɗin guda biyu da ife ne amma akwai hadisai da dama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ke cewa ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga ɗabi'u mafi kyawu ihdini li ahsani al-akhlaq la yahdini ahsaniha illa anta babu wanda zai iya shiryar da mutum zuwa ga ɗabi'u masu kyau face kai wasrif anna sayyi'a ka kawar da ni daga munanan ɗabi'u la yasrifu anha illa anta babu wanda zai iya kawar da mutum daga munan ɗabi'u face kai kaga abinda ake so ya zama to mutum a koda yaushe kada ya dogara da karfinsa yaga kamar ai zan iya canza halina ba za ka iya ba sai ka koma kana roƙon Allah madaukakin sarki dai zaman zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a to ina ga wannan ka wanda shi tun kafin a tada shi ma a aiko da shi an riga an wanke zuciyarsa alam nashrah laka sadrak an wanke masa zuciya zuciyarsa a wanke take amma duk da haka yake roƙo yake Allah ka bani kikkiawan dabi'u sannan babu na gaba yace babu laysal mu'minu duk mumini ba da yawan suka bane at-ta'anu wato al-wuqu'u fi a'radin nas mutum ya zama to yana kece mutuncin mutane yana afka ma mutuncin mutane yana kikkece alfarmarsu ta hanyar giba ko da harshensa shi da at-ta'anu to mumini ba mai yawan suka bane mumini ba mai yawan suka bane laysa al-mu'minu bitta'an yace haddathana Abdurrahman bin Shayba ana dangana shi zuwa ga kakan tsari sunansa Abdurrahman bin Abdul Malik inda zaka je kana neman Abdurrahman bin Shayba sai ka dade kana neman sa ba zaka gane ba saboda yunsabu ila jaddi yace qala akhbarani ibnu abi al-fudayk yace Muhammad bin Isma'il bin Abi al ya bani labari qala an kathir bin Zayd yace daga kathir bin Zayd duk mutanen ne daga saduku sai sadukun yuqti saboda haka musalsalun bis saduqi an salim bin abdullahi qala daga salim bin abdullah salim dan abdullahi dan umar yaron sahabi qala yace ma sami'tu abdullahi la'inan ahadan qat ban taba jin mahaifina abdullahi la'inan ahadan qat ban taba jin shi yana tsine ma wani ba ban taba jin ba yana tsine ma wani ba laysa insanan sai mutum daya laisa insan laisa ayyana cikin adatun istisna abinda ake iya istisna'i da wato face mutum tsaye tak duk da wasu na gani kamar laisa insanin ko mutum daya bai taba la'antarsa ba sai zama to ya samu mutsabaka da laisa mu'min bi ta'an cewa korewa ne to amma abinda riwayoyi suke nuna shine laisa insanin wato face mutum daya kamar yadda shekul albani ya kawo a cikin sahiha ya kawo riwaya daga eh, ibn abid duniya inda ya tasirihi cewa face so daya a lokacin da abdullahi dan umar ya la'anci wani bawansa saboda ya fusata shi ya kai shi bango sai ya ce la'anahu allah allah ya kini masa to kamar imam bukhari yana son ya nuna cewa duk da abdullahi Ibn umar radiyallahu anhu yayi la'ana amma kasance cewarsa yayi la'ana so daya bai mai da shi la'anan ba ga mai yawan la'anta bane ce laifin insanan ko mutum daya bai taɓa la'antarsa ba wa kana salim yaqul kuma salim bin ya kan ce qala abdullahi ibn umar na abdullahi bin umar ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira da amince Allah kara tabbata a gare shi ya ce la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'anan bai dacewa ga mu'mini ya zama to mai yawan jinuwa mumini wanda ke koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema ba mutane rahama yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al'an idan Allah zai la'anci mutum yakan kore shi ne daga rahmatsa al'ibadu min rahmatillah idan to ya kore shi amma mutane idan su za su yi la'ana ana ce ma zaki idan mutum ya zagi wani wani lokaci sukan ce mai la'ana ya la'ance shi idan ya zagi shi wani lokaci kuma suke amfani da shi idan ya masa mummunar addu'a za a ce ya la'ance shi to mumini ba mai yawan la'anta ba ne. iyaye su gane wannan idan wancan mutum bai mummunar addu'a ga 'ya'yan shi a lokacin da suka bata masa saboda kada ya zo wata rana shi da kanshi yana nadama yana tunanin da ke na samu matsalolin nan bai san kuwa shi ne jawo maka shi matsala ba mutum ya rinka mummunar magana wani lokaci zai ga kamar ai fushi ne sai ga kamar fushi ne irin yayin magana yana tunanin cewa ai ina son in tsorata shi ne to abin da yake tsakanin iyaye da yara bai kamata musu hasali ma kamata yi mutum ya rinka musu addu'a ko da sun saba ya zama so ana musu addu'a ana kwabansu ana musu addu'a ana kwabansu ana musu addu'a addu'an nan sai ta bi su amma lokacin da iyaye suke mummunan maganganu suna wawa yaro sai yana ya fara wauta wawa wawa ba zai gushe ba wata rana sai koma kamar wawa kuma akwai yaron da na taba ji haka yake a makaranta inda yake hatsabibin yaro ne ba ya ji wata rana sai malamai suka lallabe suka lallabe shi a kira shi ne ta kake irin wannan abu ya kama ya karamin yaro ne bai kamata kana irin wannan abu ba Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza duk da kai yaro ne ya kamata ka rika kaza ka rika kaza me ta kake irin wannan abu yace ai shi da gangan yake yi kamar yana ganga ya ce aishi a gidansu kullum in ne abu sai a ce wawa dolo shi sai yake nuna masu cewa to zai koma wawa da dolo karan yaro shi ba wai Allah ne da shi haka ba a'a da gangan yake yi ba an ce shi wawa bane dolo to ko zai nuna musu dolanci da wuta karan yaro to kaga alo bai kamata ba iyaye ya zama sun suna take kalmomi ga yara wannan shi misali shi ne yake yi da gangan wani Allah sai ya mai da shi haka dan ya zama to hukuma ga iyayensa abinda kuke nema kenan to shikenan an ba ku to mumini bai kamata ya zama to mai yawan tsinuwa ba bai kamata ya zama to mai yawan tsinuwa ba ba dabi'a ce ta mumin dai ba yace qala haddathana muhammad bin salam sai muhammad bin salam ya babu labari qala haddathana al-fazari yanzu da baka da al-fazari ko معاوية مروان بن معاوية الفزاري قال عن الفضل بن مبشر الأنصاري ya karbo daga al-fadl bin mubashir al-ansari qala an jabir bin abdullah daga bin abdullah al-fadl bin mubashir ba thiqa bane da'ifi ne akwai rauni tattare da shi saboda haka isnadin na da rauni yace jabir bin ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da Allah tsara tabbata a gare shi ya ce inna Allah la yuhibbu al-fahish al-mutafahish lalle Allah baya son al wanda ke da mummunar zance wanda ke da muni a cikin zancen al-mutafahish wanda ke kallafa ma kansa sai ya faɗi mummunan kalma wala sayyaha fil aswaq kamar yadda Allah bai san wanda ke ihu a cikin kasuwanni wanda ba su babu fa'ida kawai ya ta daga muryarsa yana ihu yana ihu to Allah baya san waɗannan ah, dangin mutanen guda biyu duk da isnadin na da rauni ah, ta wannan fuskar amma duk wani bangare na hadisin yana da wani abin da zai iya karfan fansa akwai hadisi da muka taɓa kawowa ina ji hadisin riwaya ibn hibban ne yake cewa inna allah yubghidu kullu ja'zariyin jawwal sakhabun fil aswaq jifatun fil layl alimun bi ulumi alimun bi umuri dunya jahilun bi umuri al-akhirah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana kin duk wani ja'zari jawwal duk wani mutakabbiri mai kaushi a cikin ga gashi da girman kai gashi da kaushin zance saqabun fil aswak in ya shiga kasuwa murya shi kake ji yi ta ihu jifatun fil layl amma in ya koma gida da daddare lokacin da mutane suke daga hannu suna roƙon Allah shi matacce ne ya mutu alimun bi umurid duniya inda zaka tambaye shi kan abin duniya an zura inda ya fito latest mota latest wife duk zai kiyaye maka yan kwallo kaza yan kwallo kaza duk zai baka labari yan fina-finai irin wannan da su alimun bi umurin duniya in labarin duniya ne in ka neme shi ka samu amma jahilun bi umurin akhirah idan ka tafi mai bayan lahira sai ka ganshi sifir bai san komai ba kamar da malami bayani giya sallah bai giya ba amma ya san duniya ya san abin da ke faruwa a Washington ya san abin da ke faruwa a Togo ya san abin da ke faruwa a Ghana duk yana labarin su amma abin da shafi sallah ibada azumi zakka wa'annan al'amuran gabaki ɗaya bai san su ba baya neman ya sani to inna Allah yubghidu mithla hadha al-insan kaga mahallu shahid sakhabun fil aswaq wanda ke ihu a cikin kasuwa wanda wala sayyah as-sayyah bi ma'ana as-sakhab wanda yana ihu wanda dama daga murya ba tare da fa'ida ba abu ne wanda shari'a take take ki inna ankara al-aswat sautul hamir sannan yace wa an abdul wahhab imam al-bukhari yace kuma an karbo daga abdul wahhab nan gurin bai ce na ba ya kuma ce ne sai ce wa an abdul wahhab kuma daga abdul wahhab wanda fadlullahi jilani yace wannan ta'aliki ne yace wannan ta'aliki ne saboda bai kawo abin da ake nufi da ta'aliki shine wanda ya karbo hadisi ya zamanto ya cire wasu mutane tsakaninsa da waɗanda suka hadda eh, karɓi da waɗanda ya karɓi hadisin a gurin su misali kamar imamu bukari ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ko ya ce abu hurairah ya ce kaga tsakanin sa da abu hurairah akwai tazara ya kamata mu ga waye ya bashi labarin da ya bashi labarin da ya bashi labarin shi abu hurairah ya ce to a lokacin da mutum ya cire isnadi irin wannan sai ya dangana zance zuwa ga wanda ke sama da shi ana ce mai ta'aliki to shine ce wannan da yace wa Abdul wa an Abdul Wahhab ta'aliki ne saboda Imam Bukhari bai taba haduwa da Abdul Wahhab ba shine Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi Imam Bukhari bai taba haduwa da shi ba to amma kuma ba haka bane na'am na'am akwai haddazana to kuskure ne haddazana waye ah, to ina dai bai gan shi ba <laughs> ba zai yiwu ba wa anni wa an idan akwai haddasa to kuskure ne wa an abdul wahhab wanda idan ka koma cikin sahih bukhari zaka ga hadithin sak ya zo a cikin sahih bukhari daga muhammad bin salam daga abdul wahhab bin abdul majid daga ayyub da isnadin nan da yazo kaga shi kenan abinda imam bukhari ke faɗi muhammad bin salam ya ba mu labarin daga marwan eh, ibn muawiya al-fazari kamar yadda ya bamu labari daga Muhammad bin Salam daga Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi ya bamu labari daga wannan mutanen guda biyu saboda zaka ba aliki bane eh eh kamar hadisi ɗaya ne amma wannan akwai uluwi wannan akwai nuzul wancan riwayar mutane hudu ne wannan riwayar mutane biyar ne kuma malaman hadisi akwai wani abin da suke yi suna neman a ce sun gajarta isnadi mutum misali a ce tsakanin imam bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane uku duk inda imam bukhari zai samu irin wannan isnadi zai neme shi shi yasa har zaka samu wai wani ya zo zai rasu ake tambaye shi me kake buri ne a duniya yace yace baitun khali wa sanadun ali kawai in samu ba kowa a cikin gida sai in samu isnadi ne gajeruwar gajeren isnadi tsakani da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da nake buri kenan saboda haka fa'idan kawo wancan riwayar shine gajartan isnadin sannan sai ya kawo shi da isnadi wanda ke ingantacce kenan muhammad bin salam wa an abdul wahab an ayyub an abdullah bin abi mulaika qala an aisha ita daga aisha radiyallahu anha qalat aisha ta tace anna yahudiyan anna yahudan atawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalu cewa yahudawa sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce assalamu alaikum sai suka ce assalamu alaikum ba su ce assalamu alaikum sai suka ce assalamu alaikum wanda a samu yana nufin mutuwa da halaka wato suna masa mummunar addu'a kenan fa qalat aisha sai umma aisha da ta ji sai ta ce wa alaikum wa Allah, wa ghadiba Allahu alaikum za ta ci gaba annabi ya ce mahlan ya aisha ki ji a hankali sannu sannu ya aisha ta ce wa alaikum kuma halakan ta tabbata ga duk wa la'anakumullahu Allah Allah ya tsine muku wa ghadiba Allahu alaikum Allah ya fushi da ku annabi ya ce mahalar aisha ki bi sannu sannu ki haƙuri alaiki birris ki bi mutane cikin tausasawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai wanda ya zo yake neman sa mummunar addu'a yake cewa abi shi a hankali abi shi da tausasawa alaiki birris wa iyyaki bil unfi wal fuhsh ina miki kashe kashedi da al unf kausa harshe shine al unf al unf ashidda idan mutum kana magana cikin kaushi wal fuhsh ta munanan maganganu mai aisha ta faɗa la'ana annabi ya yi izina da shi a matsayin alfush magana mummuna wanda bai kamata mutum ya faɗa ba qalat ummu aisha ta ce awalam tasma ma qalu ya rasulullahi baka ji abin da suka faɗa bane halaka fa suke nema قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي أولم تسمعي ما قلت شن بكي جاء بلنا نفع أبني رددت عليهم أنا ميدا مصر fa yustajabu li fihi za a ansa mani a game da su addu'ar da ni zan yi akan su za a ansa mini wala yustajabu lahu fiya amma duk addu'ar da su za su yi suna yi a kaina Allah ba zai karba ba saboda haka dan wai wani kafiri yana yana yana ya tsani musulmi kan wani alheri da yake ya tsini ne masa ya tsini masa in wannan nashi fi dalal ba shi da wani tasiri ba shi da wani tasiri to idan muka duba a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kawo cikin riwayar menene an san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ba amma cikin riwayar muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai na mai da musu na ce alai wa alaikum na ce kuma ya tabbata gare ku shikenan ka duba zai ce wa alaikumul la'na aw ba alaikumul yani asamu ba a sai ce wa alaikum saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance al-fahishul mutafahish ba shi baya faɗin mummunan magana ya ishe shi ce wa alaikum tunda abin da kuke nema kenan kuma ya tabbata gare ku amma shi bai faɗa bai ce wa alaikumus salam bai faɗi aka ba wa lana fihi uswatun hasana yadda haddathana ahmad bin yunus قال حدثنا أبو بكر بن عياش إمام البخاري يتي أحمد بن يونس يا بام الأبالي يتي أبو بكر بن عياش يا بام الأبالي أبو بكر بن عياش إيه لك تكين معلميني masu ilimi mai yawa da kuma ibada mai yawa kuma yadda eh, ya zo cikin tarjamarsa cewa lokacin da zai rasu iyalin ya sai ta kare sai take kuka sai yake ce mata a ah, tafafina an yi azziba ne Allah kina tsoron Allah zai muni azaba ne wa qad qasamtu al-qur'ana inda hadhihi az-zawiya 24000 marra na sauke alkur'ani a wannan lungu ya yi ishara zuwa ga wani bangare a cikin ɗakin ya ce na sauke ƙur'ani a nan gurin so dubu ishirin da hudu ina katamar qur'ani daga farko zuwa ƙarshe farko zuwa ƙarshe farko zuwa ƙarshe ki kwantar da hankalinki mutum ne mai tsoron Allah yana da magana da akwai wani magana da yake yi ko da ke lokaci ba zai bamu daman yace al-Hasan bin Amr daga al-Hasan bin Amr qala an Muhammad bin Abdurrahman bin Zaid daga Muhammad bin Abdurrahman bin Zaid bin Qayy an abi daga mahaifinsa abdurrahman bin yazid bin qais wannan gidan su ibrahim bin yazid bin nakhai wanda dukkanin su malamai an ce gidan su gaba ke malamai ne an abdullahi daga abdullahi bin mas'ud قال عن النبي sallallahu alaihi عليه وسلم daga annabi kira da amincin Allah ta rasu ta gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa almu'minu bit-ta'an mu'mini ba mai yawan suka bane wala la'an mu'mini ba mai yawan la'ana bane wala al-fahish mumini ba mai faɗin mummunan maganganu ba ne walal badi mumini ba mai maganar rashin kunya ba ne akwai magana wanda mutum ke faɗi wanda babu kunya a ciki mumini baya haka mumini na tsada harshensa ba mai fa albaza'a mutum ya faɗi maganganun da ana jin kunya a faɗe su mutane a wannan bangaren sun kasu kashi biyu kowanne daga cikinsu ya zakalkale a sa akwai wanda yake ganin ya kamata a kare harshe daga faɗin wasu maganganu har ya zama to kame wannan sai ya cutar abin da ya kamata misali a karantar da yara a lokacin da suke tasowa na abin da ya waje ba gare su na ibada lokacin da suka balaga da yaya za su gane balagansu da sauransu sai ka ga iyaye ba sa wannan maganar da yaransu yaro sai ya balaga bai ma san abin da yake ciki ba sai dai je ya gaya ma wani sa in yana da aboki ya ce ka ga kazo gashi gashi gashi idan ko ya je fada wanda zai bashi mummunan shawara sai a ingiza shi ya lalace ke haka nan mace a lokacin da ta fara ganin haila sai ka gwani lokaci ta je tana neman ko tana ganin ta je ta ma giya ma iyayenta ma sai a sai aka kamar wani laifi ne sai ta rinka neman ya za ta koyi ta ɓoye ta ɓoye ta ɓoye ba za ta gaya ma kowa ba ibadojin da ya kamata tana yi da wasu abubuwan da ya kamata a ce an sa ido a kai ga baki ɗaya ya lalace kaga tarbiyya ya samu ne ya samu tangar akwai zancen da dole ne a rinka yin su da yara ana musu tarbiyya ana musu irshadi ya zama to sun san abin da ya wajaba a kansu na ibada kuma ya zama to iyaye su za su sa su kan hanya kada a bari wai mutane al'umma sai abin da suka tsinta kan wannan ba daidai bane su kaga wannan bangare ne kenan wani bangaren kuma sai ce Allah baya babu kunya cikin addini saboda haka in ya sake harshe ya rinka maganganu kai a matsayin ka na wannan sai sai ka ka da kanka ba ka iya kallon shi to wajibi ne mutum ya zamanto bit tawassul ya to ka san yaushe za ka faɗi zance kuma ya zamanto cikin faɗin nan a faɗe shi cikin yadda za a fahimce ba tare da an yi ainihin baza'a ba mumini ba bazi'u ba sannan قال حدثنا خالد بن bin Makhlad ce Khalid bin Makhlad al-Qatwani ya ba mu labari kwala haddathana إيش سليمان بن بلال يا أبام الأباري قال عن عبيد الله بن سلمان قال عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ايش لك أبو هريرة رضي الله عنه يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي لا ينبغي لذل وجهين أن يكون أمينا بدا تيوا مي فسكا بيو منافق أن يكون أمينا يزمنتو أمين تتشي wanda ke da fuska biyu wai ka bashi amana kada ka yi haka bai ka bai dace ba a ce shine zai zama ainihin amininka sannan ya ce haddasa na amur bin marzuk ya ce amur bin marzuk ya ba mu labari kawai akbarar na shu'uba ya ce shu'uba ya ba mu labari kawai an abi ishaq da abu ishaq sabiri kawai an abi al-ahwas hakim bin umair kawai an abdullahi ya ce daga abdullahi بن مسعود رضي الله عنه قال لك عبد الله بن مسعود يا شيخ الامر اخلاق المؤمن الفحش ما في قسقنت آه، حال مؤمن شنو الفحش اذا منتو ينا فدين منا نان مغزن شنو ما في ما في ما في قسقنت مؤمن اذا منتو ينا فدين مغزن متاني يعني سنا جي سنا جين كنيا wannan wani lokaci in ka shiga cikin in ka shiga ka waje ka shiga cikin kasuwa wai da sunan talla in ka ji maganganu sai ka ga wai kuma al'am ya bi jiki malam ba wanda ke jin wani abu eh an saba maza suna bi mata suna tafiya maza amma ka rinka jin wasu maganganu ka ce la haula wala quwwata illa billah kuma shi ne waɗannan mai faɗin maganganun nan faɗi yake yi daga dara yana ganin wani jahili yana nan yana cewa muna faɗin maganganun da ba su dace ba suna mai da martani wanda kusan kaga wannan ne eh, eh, eh, ake ce mai su, insa yiskilun isa saboda sabo da jin irin waɗannan baza'ar har mun saba maza da mata sai suke zama ma a gurin ana ta faɗi ana ta faɗi ana ba wanda ke jin wani abu a cikin shi to alfuhsh shine mafi muni mafi kaskancin halin mumini a ce mumini na bai iya harshensa bai iya magana cikin kawaici ka duba alkur'ani za ka kur'ani ya zo da abu amma sai ka ga ana rurrufawa idan abu ya zama zo alaƙa yana da alaƙa da jinsiya sai ka ga an ba shi wasu irin kinaya falamma ta gashaha hamalat hamlan khafifa ka duba irin abubuwa ne wanda za ka? ko ai amfani da lamsu ko yi amfani da masu ko irin wayan abubuwan wai ba za mu koyi wayan abubuwan mumini a ce yana karanta alkur'ani amma bai gane usulubin rayuwa ba da maganganu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yace qala hadathana muhammad bin abdul aziz sai muhammad bin abdul aziz ya ba mu labari qala hadathana marwan bin muawiya ya sake dawowa qala hadathani muhammad bin ubayd al-kindi yace muhammad bin ubayd al-kindi ya ba mu labari al-kufi wanda yana da dan jahala da shi da mahaifinsa قال سمعت علي بن na طالب صلوات الله عليه يقول ناجي علي بن أبي طالب إلى شوى لعن اللعانون إسناد بإنبتبا علي بن أبي طالب يأتي لعن اللعانون an tsine ba waɗanda suke yawan tsinuwa su ma tsinannu ne ma'anar shi kenan kawai marwan sai marwan ke fassara abinda yake nufi yake cewa allazi na yalla anunan nan masu la'antar mutane su ma la'anannu ne ina roƙon Allah subhanahu ya kyautata halayenmu ya ba mu ikon gyara halayenmu ya gyara mana halayenmu ya kuma ba mu ikon fahimta abubuwan da muke karantawa da aiki da su abin da muka fita daidai Allah ya ba mu lalace wanda kuskure ne Allah ya gafarta min wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kathira wa assalamu alaikum wa Thank you. magana da abdullahi bin masud ne ta ce ki cewa cikin su lokacin ba su da kuɗi amma cikin wuta ko da eh. sadaka to kasan yana ta ce ya ce amma ɗaya daga cikinmu a yau yana da sama da dinari dubu wato kun yi kuɗi Wannan yanzu ba lokacin dako wani yanzu idan aka nemi su taimako za su ba da kuɗi wato marahil ne rayuwa akwai lokacin da mutum bai da shi akwai lokacin da Allah bai shi? wanda bai badawa a lokacin da ba shi da shi ko yana da shi bai bada ba wanda ba zai iya doka cikin kaɗan ya bada ba ko ya samu mai yawa ba zai bada ba saboda in dai dukiya ne baya ishin mutum akwai magana da ake dangana masa ne wanda na so wannan yi sharhi aka amma sai daga lokaci ba zai bamu ba maganar da yake faɗi ne da ake ce masa aka je aka tambaye shi cewa inna nasan yajlisun wa la yasta'hilun inna nasan yajlisun wa yajlisu an-nas ilayhim mutane sukan zauna suna karantarwa kuma kaga mutane sun je sun zauna gaban su amma ba su da ahaliya ba su da hurumi ba dace ba ake suna karantarwa sai abubakar bin ayyaji yake cewa man jalasa jalasa an-nas ilayhi haka abin yake duk wanda ya zauna ko shaidan ne ya zo ya ce ku zo in karantar da ku to za ka samu wanda za a zo a gaban shi na nasu ne wa sahibu sunna idan mata ahya Allah dhikrahu amma ma'abocin sunna ko bayan rasuwansa Allah kan raya ambatansa zaka ji ko da yaushe iliminsa na bunƙasa yana yaduwa amma dan bid'a kuma yana mutuwa sai kaga kamar an kashe kandil ya tafi ai wannan ba baya bukatar shari'u ko haka to ai ko ko wancan ne ko wancan ne duk ɗaya ne suna karɓar hadisi a gurin su abin da yake nufi at-tashayyu a urfil mutaqaddimin idan sun ce tashayyu nan wanda yake ganin cewa sayyidina ali radiyallahu anhu kusan yana fifita shi zai iya zama to ya fifita shi akan sayyidina usman kuma yana ganin duk yakin da sayyidina ali yayi shi ke kan gaskiya wannan shine tashayyu duk wanda ya zama to yana da maili zuwa ga sayyidina ali da irin wannan fahimtar ana cewa shi'a to amma daga cikin su akwai wanda yake galin yakan yi zagi to duk wanda ya zamanto galin yana yana zagi ana ce me yana guluwi fi tashayyu'i wato ya dan zagi wasu daga cikin sahabbai sai a ce me wanda yake mutashayyi wato galin fi tashayyu'i wanda shi ma kanshi Ja'far bin Sulaiman Dubai din akwai maganganun da yake na zagi wanda iya kace tashayyu'i kadai kaman sauki aka yi ko yakan yi zagi shi ma yakan zagi wasu daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu waɗanda muke da su ɗan shi'a da muke da su yanzu mun dai bada da ce musu ɗan shi'a ne amma ba ɗan shi'a bane waɗanda ana ce musu rawafi rafida ake ce musu rafida duk wani wanda ke dangana gaci za ga shi'a a yanzu musamman a nan bangaren namu irin su abdul jabbar an kasano da waɗannan da ire-iren su ne waɗannan rawafi ne suna su ya fita daga shi'anci wallahu a'lam wani yake sallama a nan gurin da ok kan shi an ci shi eh, eh. eh mawukubi ne kan sayid na ali amma da shi da ba mahaifin nasa duk suna da rauni majahiru ne صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير والسلام عليكم